يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكساب هدوء أولنا مسلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن زواج إياه متى bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai ɗin. Muna cikin surata ta ashirin da takwas wato Suratul Qasas. jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya ta talatin da biyu yau za mu tashi akan aya ta talatin da uku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu akan haka. ‘Yan uwa iyaye mata da dama da suke turo saƙonni daga kusa ko daga nesa da bukatunsu kala-kala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna. waɗanda suke da damuwa a cikinsu Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke da matsaloli Allah ya yaye musu waɗannan matsaloli din mu ma ababen da muke da shi na damuwa ko bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ya mana gyaɗar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya tsakiyarta ‘ya'ya ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi za mu tashi akan aya ta talatin da uku insha Allah jiya mun tsaya akan aya ta talatin da biyu muna kan karatu daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa Musa alaihi salam daga cikin akai wa an alki asak an ba shi aya ta sanda na biyu aka ba shi aya usuluk yadaka fi jaibika ka sanya hannunka a cikin hamatarka ko kuma a cikin rigarka kamar yadda muka yi bayanin tafsirin malamai ajiya jiya mafhum tayyib Waɗannan sune ayoyi guda biyu da Allah ya ba wa Musa alaihi salam daga ƙarshe sai yake ce masa ya tafi zuwa ga fir'auna na'am sai Musa ya ce me أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم iyaye mata a dagi a rika barin hannu a cikin hijabi ko a yi kokari a ga hannaye sun koma cikin hijabi na kowa da kowa ko qala yace rabbi ya mahalicci na inni qataltu minhum nafsan lalle ni na kashe rai daga cikin su fa akhafu ina jin tsoron ayyaqtuluni fa akhafu ayyaqtulun ina tsoron kada su kashe ni wa akhi dan uwana haruna haruna huwa shi afsahu minni lisanan yafi ni fasahar magana fa arsilhu ka aike shi ma'i tare da ni rid'an yana mai taimako na kuma ni ya karfafe ni ya gaskata ni kenan shine karfafawa inni lalle ni akhafu ina jin tsoron ayyukazzibun da kada su karyata ni bayan Allah subhanahu wataala ba Musa manyan ayoyi daga gaske akwai sanda wace yadda ita falamma ra'aha ta hatazu ka annaha jannu wala mudbiran walam wanda wannan ya maimaita a wurare da dama a Qur'ani wannan aya ta farko aya ta biyu Allah ya ce ya aiki da hannunsa da zai saka a cikin cunan rigarsa ko abin da ya kama da haka ya fito da hannun ya zama fari sol ya ce waɗannan na baka su hujjoji ne zuwa ga fir'auna da jama'arsa da fadawansa a lokacin da aka bashi wannan Musa alaihi salam bai ki ba amma sai ya roƙo zuwa ga Allah subhanahu wataala ya yace rabbi ya mahalicci na inni lalle ni qataltu minhum nafsan na kashe rai daga cikin su ai mun yi bayani a baya inda ya samu dan kabilar sabanu isra'ila da kuma baki butse dan kabilar fir'auna suna fada yayi kokarin taimakon wanda aka zalunta ko raba fada din kuskure ya faru da jarrabawa ta Allah subhanahu wata'ala yayi me yayi kisan kai a lokacin suna neman kashe shi Allah ya gaya masa wa katalta nafsan fanajjainaka min al-ghammi wa fatannaka futuna falabitta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa yace wa qatalta nafsan ai da man ka kashe rai muka tsayar da kai daga cikin damuwa da kunci daga ƙarshe Allah yace ka koma cikin ahli madiyana ka zauna bayan lokaci muka dawo da kai mafhum tayyib sai Musa yake cewa ai na kashe rai a cikin su fa akhafu ina tsoron ayyakutulun da kada su kashe ni wanda yake bayyana malamai suka ce tsoron mutuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam wannan kuma yana daga cikin abun da hatta annabawa Allah ya kan iya jarraba su da shi tunda mu duba dai darajar Musa alaihi salam dan aljanna ne amma yace fa akhafu ay yaqtulun ina jin tsoron kada su kashe ni so wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk karfin imaninsa yana iya jin fargaba akan wannan abun tunda annabawa sun samu wannan A tafiyayyen halitta sallallahu alaihi ga hadisi ingantacce da ya bayyana daren da aka zaka ce za a kashe shi za a je yaƙi kwana yayi bai bacci ba saboda me saboda jarrabawa da ke ciki waɗannan su ne jama'ar da suke da daraja a wurin Allah subhanahu wataala cewa ‘yan aljanna ne, bare yau ke ko shi ko su ko mu da muke lalume a cikin haske, babu wanda ke da tabbas kowa fatan alkhairi yake yi, Allah ya samu wanye lafiya, Allah ya rayar da mu da musulunci ya kashe mu da imani. na'am sai ce ina jin tsoron kada su kashe ni bi ma'ana kenan yana ga har yanzu ba su yafe ba za su dauki fansa a kansa shi Musa alaihi salam wa akhi Harun yace dan uwana Haruna huwa afsahu minni lisanan yafi ni fasahar magana malamai da dama suka ce daga cikin malaman Ƙur'ani duk da bai zo a cikin hadisi ba amma yafi alaƙa da Isra'iliyat abin da zo isra'iliyat yana iya kasuwa kashi uku inji Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin al wahabi At-Tamimi rahmatullahi alayhi wani ya zama gaskiya ne wani ya zama ƙarya ne wani ya zama rabin sa gaskiya rabin sa kuma ba gaskiya ba duka waɗannan ana iya samu ko ya zama duka gaskiya ko ya zama duka ba gaskiya ba ko rabi gaskiya ko rabi ƙarya an ce Musa alayhi salam ya samu jarrabawa ne asali a tarihi na gaushi ya taba hawa kan harshen sa. lokacin da ya fara fahimtar Allah ɗaya ne sabanin shiga tsakaninsu da fir'auna sai wa fir'auna ɗan karan duka da ya doki fir'auna fir'auna a lokacin yayin yin halakar da Musa sai Asiya da sauran jama'ar da ke da simfasi wa Musa suka ce bai dace a halakar da shi ba ai yaro ne karami ai bai yi wayo ba Fir'auna ya ce yayi wayo aka ce bai wayo ba sai ya ce to bari ya jarraba shi sai sa ka masa abun sha'awa kwaya ɗaya akan faifai da kuma gaushi akan wani faifai haka ta ka ce zabe ɗaya, Musa sai je damki gaushi sai sa a harshen sa sai firawuna ya ce a to wannan ai yaro ne karami wannan ai bai da wayo wannan ai ba abin da za a yi da shi wannan mutumin da ba zai iya gane abin sha'awa da gaushi ba wannan ai ba wani abin da za a yi da shi ai kaman yaro ne lokacin da ake aiki da kwandala in kika bashi ai naira hamsin ta da da take babban kuɗi da kwandala wanne zai ɗauka kwandala saboda shi wannan ne a dictionary sai ita ake kashewa wannan kan ai yaudaran kai ne shi abin da ya sani kenan so wannan yasa suka ce Musa ya samu jarrabawa akan sa da maganarsa ba ta fitowa karar a fili kamar ta dan uwansa Harun alaihi salatu wassalam Harun ko mutum ne da yake fasihi na magana kowane mutum da irin baiwar da Allah yake masa Musa anan yayi itirafin cewa dan uwansa Harun ya fi shi wajibi ne a rayuwa idan ana neman zaman lafiya kowane musulmi ya amince da cewa mai iya yiwa ne lalle wane ya ba wani Allah ya ba wa ni'ima fiye da ni a bangare kaza ni kuma Allah ba ni ni'ima fiye da wani a bangare kaza babu wani mutum ɗaya a duniya da yafi kowa da kowa kowace irin ni'ima wane Allah ba shi ni'imar hakuri wane Allah ba shi ni'imar tilawan Qur'ani wane Allah ba shi ni'imar fahimtar hadisai wane Allah masa ni'ima na fara'a wani Allah masa ni'ima na haƙuri wani Allah masa ni'ima na sadar da zumunci wani Allah masa ni'ima na gaskiyar labari wani Allah masa ni'ima na yawan sadaka wani Allah masa ni'ima na ƙoƙarin daidaita tsakanin al'umma wani Allah masa ni'ima na dukiyar halal wance Allah masa ni'ima na haƙurin zama da miji wance Allah masa ni'ima na iya tarbiyyar ƴaƴanta wance Allah masa ni'ima na iya girki wance Allah masa ni'ima na yafiya wance Allah masa ni'ima na iya magana ga mijinta kowa da irin ni'imar da Allah ya masa idan kowa ya amince da ɗan uwansa Allah masa ni'ima ya bashi wannan ni'ima ya sallama sai a zauna lafiya a duniya amma lokacin da Allah ya baki ni'ima sai nace ban yadda da ita ba to barna ta faru kowane mutum da ni'imar da Allah yake masa hatta cikin sahabbai ba wanda aka ce yafi kowa da kowa komai da komai wani zai iya fin wasu da ni'imomi guda goma amma mai yiwa wanda daga cikin su kuma fi shi da wata ni'ima kwaya ɗaya ko kwaya biyu ne na iya faruwa mai iya yiwa ki fini da ni'ima guda hamsin a rayuwa amma Allah zai iya taimako na kuma na fiki da guda biyu bayan kin fini da guda hamsin wannan duka ba laifi bane kowace ni'ima mutum ya rike za ta iya kai shi zuwa ga aljanna tunda hadisin bukhari ya bayyana karuwa ta sha yadda kare Allah ya biya ta da gidan aljanna Allah ya mace godiya ya gafarta mata ya bata aljanna wanda yasa wajibi mu amince da irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa kowa da kowa mafhum tayyib mu duba annabin yana bayani akan sahabban sai ce arhamu ummati abubakar wa ashadduha fi dinillah umar wa ashadduha haya'an uthman bin affan sai kuma me wa aqrabuhum zaid bin thabit wa li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida annabi tsira da aminci sabata gare sai ce a cikin al'ummata wanda yafi kowa tausayi shine sayyidina abubakar wanda yafi kowa tsananin riko da gaskiya da jajircewa da zafi shine sayyidina Umar annabi ya ce wanda kuma yafi kowa kunya a cikin su shine sayyidina Uthman wanda yafi kowa sanin ilimin yadda ake raba gado shine Zaid ibn Thabit yace kowace al'umma na da amintacce wanda yafi kowa rikon amana al'umma ta shine Abu Ubaida kin ga kenan kowa da irin ni'imar da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya yabe shi da ita Musa shi ne asalin annabin farko da aka turo, ya roƙi a karfafe shi da ɗan'uwan sai ce wa akhi Harun, ɗan uwana Haruna, kuwa afsahu minni lisanan, ya fi ni fasahar harshe na iya magana. Dole na amince wani Allah ya bashi ni'ima, wance Allah ya bata ni'ima a kaina, idan mutum bai amince da Allah ya fifita wani a kansa da ni'ima ya amince lalle wani iya da ni'imar kaza ba to ya zama mahaukaci. wannan shine babi na hassada idan ya faru to sai kai inkarin ni'ima kuma ya kai ka zuwa ga wuce gona da iri wannan yasa ƴaƴan annabi adam ɗaya kashe ɗaya watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi id tarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqina ko anan muka zauna cikin ɗalibai da suke karantar da ku mata anan ai kowa da irin ni'imar da Allah ya masa menene ni'imar aran ma karatun Qur'ani da kuma sauti ko menene eh, ni'imar suddais naku kira'a da karfin tilawa duka ko misali menene ni'imar mubarak misali kiran sallah ko da kuma me da muryoyi kala to kun ga kowa kun san ni'imomin da Allah ya musu in na tambaye ku ga injiniya Ibrahim ga Abu Amatillah ga Abu Ammar Abu Ammar babban ni'imarsa da sani karfin hadda to kowane mutum da irin ni'imar da Allah yake masa to idan muna zaune waje ɗaya sai kowa ya amince wani Allah ba shi ni'ima a na bangare kaza shi kuma ya amince Allah ya masa ni'ima ya amince Allah ya mun ni'ima a kansa bangare kaza ni na amince Allah ya masa ni'ima bangare kaza in aka yi wannan al'umma na zama lafiya amma lokacin da na waye gari aran ma yana da tilawa yana da saudi zai ce kai ni fa baya burge ni fa kowa ya amince aran ma yana ce kai ni fa wallahi abin fa baya burge ni ko kadin su ba na san sa ya zama hasada shi ba shi ya ba wa kansa ba shi ya wa kansa ba Allah subhanahu ta'ala ya masa ba mutumin da ke da ikon ba wa kansa ni'ima ɗaya a duniya duk ni'imar da kika gani da aran ma a'a da suddais a'a da abu amatullah da injiniya ibrahim sila a'a da mubarak a'a da usaimin a'a da kowa da cikin sunan zan iya bayanin ce Allah yayi wa wani ni'imar kaza da kaza da kaza Allah yayi wa usaimin ni'imar kaza da kaza da kaza Allah kowa da ni'imar da Allah ya masa babu wanda ya ba wa kansa kowa Allah ya bashi kuma akwai janibin da kowa ya fi dan uwansa kowa daga cikin su akwai inda na san ya fi dukkansu a bangare kaza wane kuma ya fi dukkaninsu a bangare kaza to haka Allah yake raba ni'imarsa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatuka wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una abinda nake mana nasiha akai shine duk yadda muke son wance ko muke kin wance kada wannan ya sa mu yi inkarin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya bata duk yadda muke son wane ko muke kin wane kada mu yi inkarin ni'imar da Allah ya bashi Ke sa Musa a nan da kansa ya ce wa akhi Harun dan uwana Harun huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasahar magana magana akwai fasaha a ciki Ke sa hadisin Muslim zan ce ah, inna minal bayani la sihira a cikin bayani akwai sihiri wani idan yana miki magana sai ki riga jin kaman wahayi ake yana shiga jikin ki. wani yana da ilimin amma ba zai iya yin bayanin a fahimci me yake faɗa ba wannan menene duka kyauta ce ta Allah subhanahu wataala da yake ba wani ya hana wani wanda aka hana wannan ni'imar kuma an bashi wata ni'ima mai yiwa ba ba wannan ba kuma mafhum tayyib fa arsilhu ka aike shi ma'i tare da ni ridian ridian shine ai bi ma'ana mu'inan iya mai taimako na yusaddiquni yana mai me gaskata ne, yana mai taimako na yana gaskata ne. mafhum ba laifi arama maka ko ba ko cikin suratu tsaha, mu duba ayoyin da aka bashi dan uwan nasa Musa akan haka هارون اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى To, na farko Allah ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala da cewa me? Da cewa, izhab il Allah ya ce masa izhab ila fir'auna innahu tagha. Sai ce me? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa in kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'ulaka ya Musa wa laqad mananna alayka maratan nukhriya ko iz ila ummika ma yuha har zuwa ƙarshe Allah ya ce masa izhaba ila fir'auna innahu ga Musa Jeka zuwa ga fir'auna yayi dagawa ya wuce gona da iri sai ce rabbi shrah li sadri ya Allah ka yaye mun mai na. Abdullahi ibn Abbas ya ce yayi kirji shine Allah ya bashi fahimta da hakuri idan yana da fahimtar sako da kuma hakurin isar da shi to kirji ya an yayi shi kenan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allah ka sauke min al'amurana wahalul uqdatan min lisani ka warware nadin da ke kan harshe na akan harshen sa akwai jarraba da muka yi bayani bisa ga abin da ya tabbata cikin maganganu na malamai wanda wasu ana dingina zuwa ga Isra'iliyan mafhum Yafkahu qawli sai ce waj'al alli waziran min ahli ina roƙon ka sanya mini waziri daga cikin ƴan uwana daga cikin ahalina wanda yake mai taimako na Haruna akhi ina zaben dan uwana Haruna ushdud bihi azri ya Allah ka karfafe ni da shi a wajen halitta ta da kai wajen isar da sako din wa ashriku fi amri kai mun tarayya da shi a cikin al'amarina kai haka kafira don mu ma tasbihi da yawa wa ka Kasira mu ambace ka da yawa kuma ko innaka kunta bina basira ya Allah kai mai gani ne gare mu ni da Haruna dan uwa na Haruna sai ce qala kad uti tasulaka ya Musa an baka duk abin da ka tambaya ya Musa ba nan ba ma yace wa mananna alayka marratan ukhra ai tun ada mun yi ni'ima kanka. tun daga iz auhayna ila ummika su waɗannan sai Allah ya amsa masa roƙon da ya yi na'am ya ce inni a khafu ayyukazzibun ina tsoron kada su ƙaryata ni mafhum ina tsoron kada na je da sakon su ƙaryata ne. wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk mutumin da ya faɗi gaskiya in an ƙaryata gaskiyan yana ɓata masa rashi ba mutumin da zai faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah ki kalli ushudud bihi azri ya Allah ka karfafe ni da shi a wajen halitta ta da kai wajen isar da sako din wa ashriku fi amri kai mun tarayya da shi a cikin na, kai mu haka kasira da mu ma tasbihi da yawa wa nazkuraka kasira mu ambace ka da yawa kuma ko innaka kunta bina basira ya Allah kai mai gani ne gare mu ni da Haruna dan dan Haruna sai ce qala kadi uti tasulaka ya Musa an baka duk abin da ka tambaya ya Musa ba nan ba ma yace wa laqad mananna alayka marratan ukhra ai tun ada mun yi ni'ima akanka tun daga iz auhayna ila ummika su wadannan sai Allah ya amsa masa roƙon da yayi na'am yace inni akhafu ayyukan yukadzibun ina tsoron kada su ƙaryata ni mafhum ina tsoron kada na je da sakon su ƙaryata ni wannan ɗabi'a ce ta dan adam duk mutumin da ya faɗi gaskiya in an ƙaryata gaskiya yana ɓata masa rashi ba mutumin da zai faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah ki kalli idan sa ce ƙarya kake ransa bai ɓace ba shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yake da'awa gabanin da'awa an amince al'amin ne amintacce ne an amince mai gaskiya ne amma da ya zo fara da'awa sai a ce a'a shi mahaukaci ne Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun aka ce mawaki ne Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir aka ce boka ne Allah ya ce wa ma huwa biqauli kahir karyatawa ta yawa Allah ya ce qad alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna Allah ya ce hakika muna sanin abin da suke gaya maka yana maka zafi sai dai su ba sa menene ba sa gareta ta azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya mafhum tayyib kula ga wannan yana da muhimmanci mu kiyaye cewa babu kokonto a kowane irin bangare duk mutumin da ya faɗi gaskiya akwai zafi a ce ƙarya yake yi wannan shine abin da ya faru gare shi to haka nake cewa ina jin tsoron kada su karyata ni dai kenan na bi malamai suka ce me yasa ya kafa hujjar neman taimakon dan uwansa da tsoron halaka da kuma tsoron karyata suka ce saboda karyata mutum ɗaya a magana da ya shi kaɗai ya san gaskiya ne ya fi zafi da ki karyata mutum biyu ko uku akan abin da suka ce gaskiya ne saboda mai saboda ɗan ɓangare na taimakon ɓangare a cikinsu mafuhun tsaye sai ce mai Qala sanashuddu ahudaka bi akika wa naj'alu lakuma sultanan Allah ya ce qala sanashuddu abudaka bi ka, za mu karfafi dantsanka da dan uwanka wa naj'ala lakuma wa naj'alu lakuma sultanan za mu sanya muku wata hujja bayyananniya fala yasiluna ilaykuma ba za su iya saduwa zuwa gare kuma bi ayatina da ayoyin da zamu ku. antuma ku biyu wa man kuma da duk wani wanda ya bi ku ku bi Musa da Haruna al-ghalibuna ku ne masu yin rinjayi Allah ya sa mu cikin waɗanda suke wa annabawan Allah biyayya qala sai Allah ya ce sanashiddu za mu karfafa za mu taimake ku za mu karfafi me Abu abudaka shine dantsanka sako ne ai na cewa wahayi ne wahayi kuma magana ake isarwa amma me yasa aka ce za a karfafi dantse wannan kawai isti'ara ne a babin balaga da iya fasahar magana sai mutum ya ce kai gaskiya fa jaraba ya kusa sai mutum ya nada dantsan safar gabanin yayin nasara ba iya nufin za a je jaraba a yi kokuwa bane sai dai kawai iya nufin a nada dantsi din wato sai an yi shiri mafhum sai wannan yana kama da abin da ake kiransa kaman a ce ko proverb ne kawai a ce ya nada dantsan sa wato yayi shiri na hakika to sai Allah ya ce za mu karfafi dantsan ku kaman bahaushe ce kai wallahi jiya na kwana da ciki da kai gaba ɗaya ko ba ciwon yi wallahi da kai da ciki da kwari mai kike fahimta kai da cikinsa suna ciwo amma ba kina fahimtar cewa wai ya kwan da kansa da cikinsa bai cire su ya sa a durowa ya ɓoye ba ne saboda ba a sa kai da ciki a durowa amma da yace ya kwana da kai da ciki abin da yake zuwa na farko gare ki shine ciwon ciki da ciwon kai sun ba shi matsala mafhum za mu karfafe ka bi akhika da dan uwanka Haruna da kada ba wa naj'alu lakuma sultanan za mu sanya muku sultan sultan za mu ba ku taimako wato wani abu na hujja da zai bayyana karara Allah ya ba su guda biyu daga farko mun kira sanda mun kira sanya hannu ya fito fari sol fala yasiluna ilaykuma ba za su yi nasara wajen saduwa zuwa gare ku da cutarwa ba bi ayatina ku je ku da waɗannan ayoyin nawa antuma ku biyu Musa da Haruna wa man ittaba'akum al na da duk wani wanda ya bi ku ku ne masu yin rinjaye amma fir'auna wa mala'uhu ba za su yi nasara akan ku ba insha Allah ta'ala mafhum na'am falamma jaa lokacin da Musa alaihi salam ya zo da ayoyin mu bayyanatin bayyanannu qalu ma hadha sai suka ce wannan ba komai bane illa sihirun sai sihiri muftara wanda yake an kirkire shi dan abatar da al'umma kin ji fir'auna na bayanin wai za abatar da al'umma wa ma sami'ina kuma mu ba mu ji ba bi hadha da irin wannan sihirin Musa fi aba'ina a cikin iyayenmu al'awwali da tun na dama da suka goge ba mu ji irin wannan sihirin ba wannan bakon sihiri ne saboda da Musa alaihi ya zo shi yace Allah ya koshi Fir'auna ya karyata Fir'auna ya je shi ya zo da sihiri saharu ayyurin nasu wa tarhabu wa jahu bi sihirin azim ko suka zo da sihirin su sai Allah ya ce wa Musa yadda sandar ka aramma wa auhayna ila Musa سورة الأعراف نعم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال لهم إن نعم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبن يحشرنكم أجمعين جزاكم الله خيرا وأوحينا إلى موسى أن ألقي أساك sai muka yi wahayi zuwa ga Musa da cewa ka jefar da sandarka fa idza hiya ya fa idza hiya ma ya'fikuna sai sandar Musa na cinye ababen sihirin da Fir'auna zo ya zubar da su saboda Fir'auna Qur'ani ce saharu a ayunan nas wastarhabuhum wajahu bi sihirin azim Fir'auna ya zo da sihiri ne ya sitirce idanuwan mutane Musa yana yadda sandarsa sai ababen sihirin Fir'auna kawai sandar ta fara cinye su kafu ma ya afikun sai ya zama me faghulibu hunalika wan qalabu sai aka rinjaye su a wurin suka zama makaskanta sai mutanen da ke wurin suka ce qalu amanna bi rabbil alamin mun yi imani da mahaliccin talikai rabbi Musa wa Haruna mahaliccin Musa wa Haruna qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum yanzu za ku yi imani da shi gaban da muku izini sai fara daukan mataki to duk wanda ya imani da shi zan yanke hannunsa zan yanke kafarsa a kaza da kaza ya fara daukan wannan mataki din shi yasa Musa da ya ga Fir'auna zai halakar da su sun karbi da'awa sai ya fara ba su hakuri da cewa su yi hakuri su nemi taimakon Allah وقال موسى وقال موسى واستعينوا بالله واصبروا واستعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه والعاقبة للمتقين وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا Musa alayhi salam ya gaya wa mutanensa ku nemi taimakon Allah ku yi haƙuri sai ce me wasta'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi wannan duniyar ta Allah ne yana gadar da mulki ga wanda ya so daga cikin bayinsa amma ku sani wal akibatu lil muttaqin karshe mai kyau na ga masu takawa Allah ya samu a cikin bayi masu takawa Allah ya mana baiwa da takawa a zukatanmu wannan yake bayyana mana irin Musa yadda ya fara ba su hakuri saboda yanzu an fara kace nace da Musa shi da dan uwansa Haruna sun fara zuwa wajen Firauna suna wa'azi Firauna ya zo ya sihiri sihiri ya lalace an yadda sanda sanda ta cinye kayan sihiri fadawan Firauna da ke tsoransa suna ganin shi Allah ne sun ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna mu mun yi imani da mahaliccin talikai sammai da kasai da komai da komai wanda ya halicci Musa da haruna ya fara cewa fir'auna har za ku yi imani da shi ban amince ba aikin san akwai magana a ce bafaji yayi imani a gaban sarki da abinda sarki bai yarda da shi ba akwai babbar magana bafaje yayi imani da abinda sarki bai yarda da shi ba kuma a gaban sarkin a ka'idan bafaje idan sarki ya kalli wannan abun ya ce wannan abun wannan recorder din wannan baka ne sai bafaje ce kirin makuwa saboda shi ka'ida ne baya taba yadda sarki ya yi wata magana shi ya saba wani lokaci sarki ya yi tafiya bai tafiya wani gari to fada suka samu suka sake suka huta a gida saboda ba takurawa sarki ya dawo faji ya kusa da shi ya ce ranka ya daɗe ya ce na ya ce wallahi da ka tafi sai muka ji daɗi muka huta muka kole ya ce dan dawo fa ya ce sai muka ƙara jin daɗi da kolewa ai da ka dawo ke kin san na biyun na akwai magana Sabari ya cin hatsi ne ta za a yi da ka sai muka ji daɗi muka hole kuma da ka dawo muka ƙara jin daɗi ai da ta yin ce tun farko da ka dawo mun ji daɗi so wannan shine yanayin bafaje amma yanzu da awar Musa da Haruna sun yi tasiri take sun sa fadawan Fir'auna sun karbi sakon addinin Allah sun amince da kadaituwar Allah subhanahu wataala kuma sun karbi wannan sako cewa Allah subhanahu wataala ya aiko shi mafhum so da sun karbi wannan sako cewa daga wurin Allah ne subhanahu wata'ala na'am don haka me ke faruwa a lokacin Qur'ani yake cewa ma ja'a Musa bi ayatina lokacin da Musa ya zo mana da ya zo da ayoyin mu bayyana da suke bayyanannu waɗannan ayoyi sune waɗannan ayoyi da Allah ya bashi na sanda da kowa yana iya gani na hannu da yake sawa a cikin sa ya fito da shi da mafarisol kamar da Allah ya ce walaqad atayna Musa tisa ayatin bayyinat Kalu suka ce ma haza illa sihirun muftara wannan ba komai bane sai dai sihiri ne da yake an kirkire shi kawai Musa ka zama dan sihiri yanzu saboda ya zo da mu'jiza su kuma ta gagari sihirin su to yanzu dan sihiri ne ke jifan annabin Allah da sihiri har ma an kai matakin da Fir'auna ya kafurta Musa alaihi salam ya ce Musa kafiri ne mu duba qur'ani cikin surati shu'ara wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altu idan wa ana min ad-dallin fa farartu minhum lamma khiftu fa wahab li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin an kai matakin da fir'aun da yake kafirta Musa cewa kai Musa kafiri ne kin ji wata magana kuma wannan yake sa duk yadda ka rike addini to ba a rasa wanda zai iya yi wa addini karantsaye ba ya kalli musulmi na kware ya ce masa kafiri arni in an gaya mutum wannan kada hankalin ya tashi saboda wanda suka rigaye suka fi ki imani suka rigaye ki suka fi imani suka fi aran ma imani an riga an gaya musu to menene bakwar magana a ciki inda irin annabi Musa an jefa masa kafirci to kuma menene gare ki dan ke wani kina riko da addini wata ko wani ya ce miki kafira sai ki dauka kawai wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas kwanaki ne suke ta maimaita kansu Allah dai ya samu wanye lafiya sai suka ce Musa ba komai ka zo da shi ba sai dai sihiri Idan Fir'auna ya ce ya Musa maskura ko kai Musa an sihirce ka ne ka zama dan zihiri har yake ce Fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'aunu masbura yace Fir'auna ka sani babu wanda ya saukar da wannan sai mahalicin mai da kasai kuma ga hujjoji sun bayyana gare ka kai kuma fir'auna ina ganin kai halakakke ne shi ya ce wa Musa an masa sihiri kin ga wannan ƙarya ne amma fir'auna Musa kuma da ya dace sai ya ce wa fir'auna kai halakakke ne tsakani da Allah ya faɗa gaskiya cikin su Musa alaihi salam sai ya faɗa gaskiya don fir'auna halakakke ne kuma ya halaka wannan yake bayyana malamai suka ce ko da wata ta miki ƙarya ta miki ɓatanci kada wannan ya sa ke maki mata shine wai la yu'alajul khata bil khata two wrongs can never make right kurakure biyu an tinkari kuskure da kuskure baya sa a dace kullum ana gyara kuskure da daidai amma ba a gyara kuskure da kuskure duk yadda wata ta miki kazafi ta miki sharri kada ki fita a gonar shari'a in zaki ba ta amsa ki tsaya iya abin da kika tabbatar na shari'a ta cancance shi ki adalcin magana kada zaluncin ta mata saki ta miki saki zalunce ta mafhum tayyib daga suka ce wa ma sami'na ba mu taba jin bi hada da wannan fi aba'il al-awwalin tun ma iyayen mu na da babu wanda ya zo da wannan ka'ida idan kika jana cewa iyaye da kakanu matukar ba wai iyaye da kakanu muna maganar salafus salih magabata na kware ba kawai ana maganar al'ada ne to hujja ta kare mutum in dai mutum ya koma zuwa ga iyaye da kakanu sai dai yana nufin iyaye da kakanun magabata a bangaren riko da addini da kuma me da kuma aiki da addini din to anan abun yabo ne zama kullum muna zama marja'inmu mu waɗanda suka rigaye mu da imani amma in dai a al'adance mu yake gaba hujja a'a ai wannan ba mu ji a cikin iyaye da kakanni ba to hujja ta kare shi sai Allah ya bayanin hujjar mara hujja ne wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kuluna shay'an wa la yahtaduna idan ka ce zo ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a'a mu za mu bi abin da muka ga iyaye da kakanni suna yi na al'ada Allah ya ce za su ci gaba da bin iyaye da kakanni ko da ku abin da suka rike babu hankali babu shirya a ciki mutum yana rike abin da ya samu magabata a kai idan ya dace da shari'a amma in ya saba wa shari'a ba a riko da al'ada ta magabata sai a dawo zuwa ga addini saboda idan muka dauki magabata can can can ai akwai lokacin da babu addini yaushe addinin musulunci ya zo kasar hausa ba wanda da yawaye ba shekara yan ɗari kaɗan ne mafhum tayyib wasu kuma har da addinin ba a rabuwa da al'ada waɗanda addini ya fara zuwa ta gare su a Najeriya su ne mutanen kanen Borno a magana mafi inganci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu da kasa da shekara ɗari addinin musulunci ya zo wajen har ma Qur'ani ya zo wajen amma jihadin Shehu Usman dan Hodiyo har a yanzu ya kai shekara ɗari uku bai kai ba su kinga waɗanda suka yi ta can ne amma duk da haka ko a wannan ba za ki riko da hujja na cewa abin da suka rike ne addini ba sai da dalili amma kafa hujja da cewa a'a mun ga kakanu suna yi mun ga kakanun kakannin mu suna yi matukar addini ba haka ya karantar ba bai zama hujja ba mafhum tayyib waɗanda suka riga samun qur'ani daga Borno ne mutanen Borno a yanzu wajen kanen Borno ta nan qur'ani ya fara zamu zuwa wanda aka ce ka qur'ani a ɗaya daga cikin maganganu masu ƙarfi guda biyu musamman magana da Sheikh Umar Fullati hafizahu rahmatullahi alayhi goyi baya shine wani sahabi mai suna Uqbah ibn Nafi shi ya kawo Qur'ani a tsohuwar daular Kanem Borno Kanem Borno ba shine asalin inda Borno kenan yanzu wajen ba a tsakanin Borno to yanzu ne da kuma Chadi tsakani ne Kanem Borno shi ya zo da Qur'ani wurin Qur'ani san da ya shekara akalla ɗaya ɗaya shekara ɗari takwas ana karanta shi a wurin garuruwan mu nan ba su ma da labarin menene musulunci balle a musulunta amma duk da haka ba a iya raba mutanen wurin da al'ada wannan kuma ɗabi'a ce ta mutane da yawa akwai al'adar kanurai akwai al'adar fulani akwai al'adar hausawa akwai al'adar yarbawa akwai al'adar ibra kowa da al'adar san kai magana ga mara kujje a cikinsu su sai a ce mu ba haka muka samu kakannin mu suna yi ba to kakanu abin da muka samu suke yi bai zama hujja su ya dace da Qur'ani da hadisi kuma hujja ne na marashin hujja sai mutum ce da fa ga abin da muka ga ake da abin da ake ko ba hujja sai a dauke shi ba za a dauka ba sai fir'auna ke cewa to fa yanzu ba mu ga iyaye da kakanu suna yi ba me yasa Musa ya zo yi abin da iyaye da kakanu ba su yi ba sai yana kafa hujja da wannan a lokacin sai Musa ya ce me وقال موسى ربي أعلم بمن جاء qala Musa sai Musa ya ce rabbi mahalicci na iya tabbatar da rububiya ta Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu shi ya fi sani man ja'a bil huda ga wanda ya zo da shari'a min indihi daga gare shi wa man takunu lahu akibatu dar da kuma wanda yace da me akibatu dar karshe nasa yake mai kyau kenan ko innahu la yuflihu zalimuna lalle ne azzalimai ba sa yin nasara Allah ya kare mu daga zalunci wa Musa sai Musa alaihi salatu wa salam ce, rabbi mahalicci na Allah a'lamu shi ya fi sani biman ga wanda ja a bil ya zo da shirya, sannan kuma min shi daga gare shi wannan ya sa malaman suna suka ce idan mutum iya debate ko iya dialogue ko iya munazara ilmiya ko abin da Hausa ke cewa muƙabala kada mutum ya kuskure rika lokaci kawai daga ya fara ya nuna abokin maganarsa cewa wai kawai iyakan gaskiya idan za a fara sai ka ce abokin jayayyarka ko abokiyar jayayyar ke sai mu yi magana na ilimi mu ga ke kike kan gaskiya ko ni nake kan gaskiya haka annaba suke tare da sun san sakon su gaskiya ne amma sai kiga ba kullum suke ga abokanan jayayya cewa mu muke kan gaskiya ba saboda daga na ce kauli sawabun la yahtamilu al-khata wa qawlu ghairi khata la yahtamilu as-sawab to ba za ka fahimci juna ba tun ba a fara ba na ce abinda na faɗa wallahi ɗari bisa ɗari gaskiya ne kai kuma abinda ka faɗa kuskure ne shi yasa a ka'idar munazara ba a so in za ki debate akan abu na addini ki ɗaukaka sauti ko ki faɗa wannan yasa imamu shatibi rahimahullah da kuma Imam al-Ghazali rahimahullah da Sheikhul Islam rahmatullahi suke cewa wai law kanal ghalaba fil mujalala bis-sakhbi was-sabbi la kana al-juhalu Aula, bil ghalaba fihi lakin الغلب بالحجة bil hujja wal burhan walau منخفضا kana suka ce inda wai nasara a debate ko jayayya da hujja da ake ko yana faruwa da dalilin ɗaukaka sauti da zagi da iya bakar magana da ta da jijiyar wuya suka ce da jahilai sun fi kowa nasara a jayayya amma suka ce nasara na faruwa da ƙarfin hujja ne da kuma bayani mai kyau ko da ku sautin ana magana ƙasa ƙasa ba ɗaukaka murya ba to shi yasa ƙarfin hujja ke nasara a jayayya ta addini mujadala ba wai ɗaukaka sauti ba kuma ba da'awar cewa duk abin da rike gaskiya ne shi ke sa nasara sai dai mutum ya ɗan sauko da kansa ya ce ko ni ko kai sai mu duba wake kan gaskiya mutum kuma ya yaye kirjinsa gaskiyan yake nema duba maganar da ƙur'ani ya gaya mana lokacin da aka ce annabi mai gaice ahalul kirabi zuwa ga musulunci me yace قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا ku الكتاب kitabi ku zo zuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakanina da ku ko kuma wa inna aw iyyakum la ala hudan ko fi balalin ni ko ku ɗaya na kan shiriya ɗaya kuma na kan ɓata bayyananniya ni ko ku haka ba nabi ke ga kafare ku zo ku ko ni ko ku ɗayan mu na kan shiriya kuma ɗaya na kan bata bai ce ku zo ni shiryayye ne ku batattu ba shi yasa idan mutum na gayyatan wanda bai gane sakonsa ba sai ce ni da kai ina sha'awar mu duba karfin hujjoji din nan ma iya gane wane ne rike gaskiya wane ne rike bata amma lokacin da nace miki zo mu duba ke kina da awar naki gaskiya ne ni na gaskiya ne sai na ce zo shi gani wallahi na fiki gaskiya to wannan zai hana fahimci juna mu duba maganar da annabi yake a cikin qur'ani wanda ta aya ce yake cewa la tusaluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'maluna kafirai kake ga wannan magana la tus'aluna ba za a tambaye ku ba amma akan abin da ajramna menene ajramna abinda da muka yi na laifi abin da muka kuskure ko abin muka aikata ko kuma abinda muka dace aka ba mu lada wallahi ba za a tambaye ku akai ba sai jingina kuskure gare shi sai ce ko kuma wala nus'alu ba za a tambaye mu amma ta amalu na abin da kuke aikata ba bai ce abin da kuke na sabon Allah ba sai ce akan abin da kuke aikatawa duk sai abbara ya nuna kuskuren gare shi la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma na. ba za a tambaye ku akan abin da ne na kuskure ba haka kuma ba za a tambaye ni akan abin da kuka aikata bai ce sun yi kuskure ba wannan yasa idan mutum zai magana na ilimi sassautowa ake da abokin jayayya abokin jayayyen bid'a ya rike bai fahimci sunna ba shirka ya rike bai fahimci musulunci ba yana ga Allah uku ne ko babu Allah ko kuma akwai wanda za rike a matsayin Allah ko akwai mai bada abin da Allah ya hana ko akwai mutumin da zai iya zuwa ya dauke ki ya sa ki a cikin riga kai ki aljanna zaki magana da shi sassauto da matsayin ki. nuna masa cewa hujja kike nema idan yau abin da ke hannunkin nan kuskure ne zaki iya barin sa ko da kin san ba kuskuren me hikimar wannan idan mutum ya sassauto da kansa zuwa ga abokin jayayyasa, yana ba shi ikon ya fahimce shi amma in ya riga ya dauki matsaya kawai so nake na kafurtawa ne to wannan ba za a fahimci juna ba Dawudu Zahiri rahimahullah nazara rajulan yayi wani munazara da wani mutum yayi debate yayi mukabala da shi suna magana sai mutum ya kalle shi yace ya Dawud kulta kaza wa kaza wa kaza faqad kafarta walhamdulillah yace Dawud ka ce kaza waje kaza kaje kaza yanzu ka zama kafuri, alhamdulillah rabbil alamin kai ridda Dawud ya ce subhanallah ya ce mata ya shirin shirin bi kufri akhihi muslim ta yi za a yi musulmi ya zama har yana da awar farin ciki dan wansa ya kafarta ya ce qulta da ka ce subhanallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi jin, kafarta ya daud da sai a fahimce ka amma kana ce mun wai fakadi kafarta ka zama kafiri daud da zahiri alhamdulillah mun gode Allah da kai kafiri ne ya yace fata ake a kafarta wannan zai hana mutum abokin jayayya ya fahimci gaskiya kar ki nuna abokin gabanki ko da yana cikin bata ko tana cikin bata cewa burin ki ne su bata a'a nuna shirye su kike bukata batan damun ki tai ba farin ciki ke ba kar ki ce a ah, wani ai mushriki da ai arne ne wallahi a ai wata ai bata bace addini ba wannan ai gumaguman wutar jahannama ne mutum ba zai fahimta ba in shirka tai nuna abun ya dame ki zubar da hawaye subhanallah ga wancan mai kokarin addini wallahi muna mata alkhairi ga abin da ta aikata subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zama muna cikin damuwa ne ba muna alhamdulillah ba kuma saboda mu burin mu shine a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare idan yau duk duniya kowa zai fahimci gaskiya ya zo ya biya shiga aljanna mun mun ci riba ko ba mu ci ba mun ci riba amma duk mutum ɗaya da ya shiga wuta bai muna ga kenan ba mu ci riba bane ne in yau duka kowa zai musulunta ya amince Allah daya annabi Muhammad manzon Allah ne Me zagin sahabi ya daina Me walakanta sahabi ya daina wanda yake iya ga ko wanda ya kai matsayin Allah ko annabi ya hakura duka mu zo mu rike gaskiya mu je mu shiga aljanna wannan shine burin mu mafhum tayyib duka ko yace Musa wa Musa Musa yace rabbi mahalicina a'lamu shi yafi sani biman ja'a bil huda akan wanda ya zo da gaskiya min indi daga gare shi bai ce ana ji'itu bil huda ba sai ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi tunda kai fir'auna ka ce ni dan sihiri ne Allah na ya san ni da kai waye ya zo da gaskiya ki duba irin adalcin magana saboda me kar mutum ya nuna abokin jayayyarsa cewa wai shege kan gaskiya kuma duk abin da fir'auna yayi aka ce wa Musa da Haruna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha ku je ku gaya fir'auna magana layyinan mai taushi la'allahu ya tazakkar aw yakhsha mai yiwa ne ya wa'astu kuma ya ji tsoron Allah duk da fir'auna yayi da'awar Allah ne amma Allah bai ce a je a masa ruddugu a wa'azi ba bai ce kawai a sa gireda a mutsuke shi ba sai ce a gaya mar magana mai daɗi mai taushi in an sha zai shirya khalifa rashid kuskure wani yake ga yayi sai zai fara cewa khalifa rashid anta kafir anta zalim anta kaza kaza kai kafiri ne azzalimi ne khalifa rashin mutumin kwarai ne budan bakin sai ce haba bawan Allah duk imanin da kake ji ka zo da shi imanin ka bai kai na annabi Musa da annabi Haruna ba ni kuma duk kafircin da ne a duniya in kafircin da kake faɗa ne bai kai kafircin Fir'auna ba ban yi kafircin da Fir'auna ne ba amma duk da haka Allah ya gaya waɗanda suka fi ka imani zuwa ga wanda ya fi ni kafircin da kake da'awar na yi kafircin cewa wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu ya au ya sha, ku je ku gaya masa magana layyinan mai taushi mai daɗi mai sanyi a kunne girmamawa in an yi sa'a zai wasu ya ji tsoron Allah ki duba fa abin da yake gaya masa wannan yasa duk yadda mutum ya kauce wa hanya ba kausa lafazi ke sa a gane ba mu yi kokarin yi wa mutum lafazin mutuntawa burinmu shi shine ba ya ƙara shiga jeji ba burinmu ya dawo kisa sa daga cikin matakan nasiha kina da wata kauri bata fahimci sunna ba ta jahilce ki kar ki rika mata mu'amala irin wanda take miki ki zama mai mu'amalan tausayi gare ta mai sakin fiska gare ta mai zumunci gare ta ba ta lafiya je ki gaishe ta nuna mata tsagwaran sunna a cikin aikin ki ba a bakin ki ba idan dan uwana ne bai fahimci sunna ba nuna mata tsagwaran sunna a aikace ya ga sunna practically a cikin aiki na in zama mai gaskiya mai riƙon amana mai tausayi mai karamci mai ziyara duk wani abu da yake na nagarta mu yi kokarin aikata wannan shine muke da'awar wanda ba su gane sunna ba su zo su gane don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare amma in ba mu yi wannan ba to bil hakika muna yaudaran kanmu ne mafhum tayyib ga kuma yace Allah subhanahu wata'ala ya san wanda zai kasance gare shi gida wanda yake mai muni shine na mai gidan wuta kuma innahu la yuflihu zalimuna azzalumai ba sa iya yin nasara a duk inda suke wannan aya ta annabi Musa magana da yake Fir'auna rabbi a'lamu man ja'a bil huda min indihi yana nuna mana ko da yaushe zamu yi magana ta addini ga wanda bai fahimta ba ya amince mu yi discussion da shi ko ta amince mu zauna mu kara juna ilimi kada kai tsaye mu zauna ita batacciya ne mu nuna mata mu kan ba wahayi ake mana ba hujja muke nema karfin hujja idan gaskiya ya bayyana a bakinta muna iya ɗauka muna iya fatan kuma idan gaskiya ta bayyana a bakin mu ta yi hakuri ta ɗauka burin mu shine mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya sa mu wanye lafiya wanda ba su gane kyan addinin musulunci ba Allah ya ganar da su waɗanda suke da'awar Allah uku ne Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka musuluntar da su albarkan wannan wata da muke ciki Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka ba su ikon dawowa zuwa gare ka su karaita taka. yan uwanmu musulmai waɗanda ba su fahimci sunna ba Allah ka fahimtar da su waɗanda suke aikata manya-manyan ma'asiya a matsayin su na musulmai ko zina ko luwaɗi, ko sata ko shan giya ko cin amana ya Allah ka kare su daga aikata irin waɗannan laifuka Allah ka fahimtar da mu gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah ka sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiya na tuna cewa jiya kuna da tambayoyi da yawa gara mu dan takaita a karanta tambayoyin kuma in mun shiga aya ta gaba ba za mu iya kammala ta ba gara mu tsaya a wurin wallahu ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم malam akwai wadda suka kawo neman taimako suka kawo taimako da yawa irin su qur'anai zannuwa himar wato abin hannu da dai nauya da dai makamantansu wa marayu daga cikinsu kuma akwai wadda ta kawo naira dubu ɗaya da niyan Allah ya yi mata cutan da ke damunta da ita da mijinta sa'annan wata ta kawo naira dubu goma naira dubu biyar wa marayu dubu uku wa malam dubu biyu wa aran da saboda wato mijinta ya shiga cikin wani hali da matan Abuja biyu ba musulma ba ɗaya musulma wadda biyu ba musulmai ba ɗaya musulma wadda ya kasance ya karkata zuwa gare su baya dawowa gida da wuri in ya dawo gidan ma sai ya kasance yana whatsapp ne da su sai ya kasance sun yi masa nasiha sun yi masa nasiha ya ƙi ji a don haka suke son malam ya jawo hankalinsa da kuma ya ciya su da addu'a sannan kuma akwai surukinta ba musulma ba ɗaya musulma biyu ba musulmai ba ɗaya musulma wadda ya kasance ya karkata zuwa gare su baya dawowa gida da wuri in ya dawo gidan ma sai kasance yana whatsapp ne da su sai kasance sun yi masa nasiha sun yi masa nasiha ya ƙi ji a don haka suke son malam ya jawo hankalinsa da kuma ya tiya su da addu'a sa'annan kuma akwai surukinta da shi ma 'yan nan suka yi masa kowa nan suna neman malam yi masa addu'a Allah ya kare shi daga shirinsu ga kuɗin. <laughs> To Allah ya tsundu masu duka a gidan aljanna wanda suka taimaka marayu din gaba daya da wanda ta turo kyauta zuwa gare mu ita ma Allah ya saka mata da alkhairi, mun gode, mun gode, mun gode, Allah ya biya ta da gidan aljanna. Baya ga wannan damuwar da mijinta ya shiga ciki muna roƙon Allah subhanahu ala ya gyara halinsa. akwai wani dan uwa da ya buga mun waya yana complaining akan matar ko kuma in ce wata yar uwarsa da ke auren wani babban mutum a Najeriya mataki ya kai to the extent that wai su zai dauka su tafi umra Saudiya sai kama masa daki a babban hotel dakin gefen wurin sai kama wa karuwarsa ba matarsa ba matar da ke cewa wallahi in muka je rabon kwana yake mana ta ce shigo nan ya kwana ɗaya ko matan ya kwana ɗaya kuma karuwarsa ne kuma ya kai ta maka kuma ya je umra ne da Allah ki ji wani irin dan wake ɗan waken guba da Allah da aka sa masa man alade a cikinsa wannan wai wai fa ya je umra ne wai an tafi umra kuma ya je da ya ce a ce Allah mun je mun yi umra kana goma mazan da haka muka ta yamu laili bayan su su desi. yana miƙa irin wani yamu laili kai bayan su desi. fitintunu ne da Allah ya ji da maza da shi shi yasa waɗannan hatta social media nan na da illoli suna da amfani irin nasu akwai alkhairai a hannun mutumin kirki akwai barna a hannun mutumin banza mutum ya dawo gidansa kuma ya wuni ko ya kwana iya WhatsApp da mata al'amari ya lalace. Dole mutum ya sani iyalansa da haƙƙi a kansa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gyara irin waɗannan maza ɗin ya ba su ikon takaituwa zuwa ga iya abin da Allah ya halattar musu. Ya ba su kuma ikon gamsuwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya halattar musu. Allah ya samu wanye lafiya duka abin da ya dame mu Allah ya magance waɗanda kuma sirkinta take wanda kuma aka masa 419 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi haƙƙinsa Allah ya fito masa da shi in akwai kuskure nasa ciki Allah ya sa zama kafara na zunubai idan babu kuskure nasa ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka darajarsa dalilin wannan saboda kashi 90 cikin da wanda ake musu wannan wani lokaci son banza ke sa mutum ya kai kansa yawa son banza ne inda mutum shiga yana da email ko yana da facebook zai taga sakonni kala kala a'a wance mijinta ya mutu ya bar mata dala miliyan hamsin ko za a turo za a kawun zan turo maka mu raba amin za a kasar ku wannan kullum suna nan a cikin inbox din mutane to idan mutum yana da son banza yanzu take sai ya tura amma mutum kuma da tsaye ne to ai daga gari ma san shirme ne wannan kudin miliyan hamsin a rasa dole za ne ma sai an nemo ka kana zaune a Bauchi kana zaune a eh, makamani station ko anguwar mahaukata ko anguwar jaki ko kwanan gulma mutu kunna maka email a ce ka zo garba ina ruwan wani da kai haka ta samu ka a cikin email turo maka miliyan hamsin haka kudin yake banza ha ba ya kai renin wayo ma mutum <laughs> ko <laughs> ran wani ya zo sha mauce ya ban dariya wai inbox ne wai an buɗe wani akawun a cikin facebook wai mai akawun nan an saka wai wai Alhaji Nama Sambo Vice President haka aka gwada akawun din wai sai Namadin ya masa wai wai inbox din cewa za a ɗauki ma'aikata ya kawo sidinsa. kuma ya kawo wai kuɗin scratch card da za a bayar wai naira dubu ashirin wai shi ya gamsu wai vice president ne ya masa wannan inbox yake neman dubu ashirin da cv yana kan yana kan shirye-shiryen wannan washe gari ana wani live program a NTA sai wanne sake turo ba sako cewa ga account number za sa dubu ashirin a watan wai shine mataimakin shugaban kasa shi ko sai gaba su zan yana ga gashi nan live ya ce oke sai abin karya ne <laughs> dasa in ba son banza ba ta za a yi mataimakin shugaban kasa ne zai zauna a kan facebook bai taba sanin gaba yana inbox ɗin ka cb kuma ka bashi dubu ashirin don Allah ta za a yi kan mutum da hankali ba son banza ba <laughs> Allah ka shirye mu gaba daya Allah ka kare mu daga son banza wannan sirki na ce da aka masa wannan abu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi kuma in akwai haƙƙi su Allah ya da masa da shi akwai kuskuren su Allah ya yafe masa ya ɗaukaka darajarsa ya sa duk abin da ya faru ya zama kafara ne na zunubansa nasiha ta gare mu duk wanda suke aiki da social media mutum ya takaita son banza sai ya kubuta amma in dai mutum ya zama yana son banza to ana an fi kama mutumin da ke son banza amma banza masa da mutum ba shi kenan ya huta abinsa Hello, na zaune a gida wani mutum ya bugo min waya daga Lagos waya MTN na ci ana wani promo na ci naira miliyan biyar kaza kaza iya bugowa in daga waya haya na ce haya congratulations na ce thank you for that please uh, can I speak with you na ce I'm ready for that muka fara discussing why he is glad to tell me that an yi award na da 50,000 million naira saboda kaza ya gama na ce to na baka shi kyauta. Eh, do you mean it na ce no I mean it zan yi da shi. ina baka kyauta wai a'a shi fa ma'aikacin MTN ne shine manaja na kaza kaza nace ba na bukata na baka <laughs> yace mu wayo very funny <laughs> yace this man we can hardly get anything from you bai nace masa bai shi ke da ba za samu kudi a hannuna ba <sighs> to haka kawai ina zaune kawai abubuwan mu ya cina cin miliyan 50 a Najeriya haƙƙin ka ba ta fito ba balle kuma haƙƙin wai baka sani ba abugo waya na ga maka kuma san banza wai ha amince <laughs> Allah dai ka taimake mu Allah ka kare mu daga son banza bismillah malam sai tambayan da muka kwana akan tajiya jiya wadda take tambayan dangane da yadda ake wankan janaba a wankan haila kasancewan ba ta da ilimi na addini take neman karin bayani a wurin malam Mai maganan gobe insha Allah ina zo a fara da ita gobe sai kuma wannan take cewa malam tana da take cewa malam tana da kishiya ne sai kasance ta azzara mata har ya kasance ta yi aihu ba tare da ta yi arba'in ba ta kai ta da muciya za ta buge ta to yanzu ma dai kishiyar ta ta rasu bayan ta rasu shine sai ta je wajen iyayen kishiyar nata tana neman afuwa a wurinsu kasancewan ba ta nemi gafara a wajen kishiyan ba to sai iyayen kishiyar nata suka ce ai ba wasu ta yi wa laifi ba don haka su ba ruwansu shine take tambayan malam ya za ta yi akwai tabbacin Allah subhanahu wataala yana yafi haƙƙinsa amma akan yafi haƙƙin wani babu tabbas akan wannan a zaluncin da kika mata na farko kin ƙetare hurumi kin saba dokar Allah kin yi Allah laifi na biyu kuma kin ha'ince ta kin zalunce ta na Allah ki nemi Allah subhanahu wataala ya yafe miki wannan kika cika sharudan tuba akwai tabbacin Allah zai iya yafe miki a saboda shi Allah yana da sharuda da mutum ya cika tabbas zai karbi sa amma abin da ya shafi haƙƙin wani to yafi wahalar sha'ani musamman wanda yake mai hakkin baya raye kuma gami da cewa kuma ga abin da iyayen da suka gaya miki wannan ma magana ce marar daɗi cewa tabbas ba su da ikon yafi abin da kika mata a duk da haka kofar tuba a buɗe take ina ga kada ki kasa a gwiwa ki ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe maki bayan nan daga ci abin da ki ci da yi ki roki Allah abin da ta yi na kurakure gare shi ya yafe mata saboda roƙawa wanda aka zalunta a roƙa masa Allah ya yafe mar kurakuran sa iya daga cikin abin da ke sa Allah subhanahu wataala ya yafe mutum kurakuran da shi wancan nan tare da akwai hadisin da ya kawo wannan amma bai inganta ba amma al-Hasan ibn Abi Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi ce in ka zalunci wani ya tabbata daga cikin karantarwar magabatan su shine mu tsaya tsayi wadda ka mu yi ta roƙa wanda muka zalunta Allah ya gafarta masa ki roki Allah ya haska kabarinta Allah ya sauke mata kwanciyar kabari, Allah ya gabata da rahama, Allah ya sa ƙar aljanna ce, abinda ta yi wa Allah na kuskure a cikin rayuwarta Allah ya yafe mata, in kika yawaita mata wannan ayyuka na alkhairi insha Allah ta'ala Allah zai yafe miki. Wannan ita ce mafi sauki gare ki. Wallahu ta'ala alam. Allahumma salli ala Muhammad. Sai a ƙarshe masu neman addu'o'i akwai wadda take neman addu'a wurin malam saboda jarabawan da take rubutawa wata kuma tana neman addu'a Allah ya bata Allah ya bawa yaron ta lafiya ya biya mata bukatunta na alheri wata kuma tana neman addu'a a wurin malam da ƴan uwa musulmai ciwon ciki ne mai tsanani yake damunta ya biya mata bukatunta na alheri wata tana neman addu'a a wurin malam saboda ciwon ido da na kunne da suke damunta wata ko tana neman addu'a a wurin malam da ƴan uwa Allah ya shiryar da yaronta ya sa ya bar kallon kallon ƙafa ya koma karatun addini wata tana neman addu'a Allah ya jikan iyayenta mijinta da jikanta wata kuma tana neman addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mijinta ya kuma biya musu bukatun na alheri wata kuma tana neman addu'a Allah ya raba ta da yawan wato mafarke mafarke da ke damunta da kuma biya mata bukatun ta na alheri duka abin da kuka rubuta a takardar nan ya karanta Allah ya biya muku dukkan bukatun ku na alheri. abin da ma ba a rubuta ba Allah ya biya mana bukatun mu na alheri. abin da ya dame mu Allah ya mana maganin sa abin da ya fi karfin mu Allah ya wuce mana gaba abin da zamu iya Allah ya sauwake mana ya hada mu da alheri a ko ina yake ya kare mu daga sharri a kowane wuri muke اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم